ɗaliban najeriya kimanin goma sha bakwai ne ke cikin halin kila wakalar samun shiga jami'ar ta yamai sa'adu muhammad na daga cikin waɗanda wannan matsala ta ritsa da su hukumar makaranta ta nan ta nemi cewa gwamnati ta rubuto takarda rubuce saboda idan an rubuta takarda rubuce za a ba da dama a ci gaba da karatu to ba mu sani ba shin an faɗa mu gwamnati da an ce a rubuto ga takarda ko ba a haɗa mata ba to shi abban mu sani ba saboda haka yanzu muna cikin wani mawacin hali wata mu hudu ba karatu bayan watanni hudu na zaman kashe wando matsaloli sun fara dabaibaye rayuwar waɗannan ɗalibai kamar yadda Jamilu Abubakar ke cewa wasu sun riga sun yi exam amma suna maganan ta ya hutu wanda yake mu kuma a kwanci kawai muke ta bangaren rayuwa kuma ba mu da abinci yanzu haka abincin da a gare mu yau da an dawa wallahi ya ƙare babu wani abu da za mu iya ci. wani cikin wani mawacin hali yawancin mu yanzu sun fara azumi saboda matsalar rashin abinci. a cewar waɗannan ɗalibai binciken da suka gudanar ya yi nuni da cewa tun jimawa gwamnatin jihar sokoto ta bayar da dukkan abubuwan da ake bukata a hannun ejen ɗin da ya kamata ya kula da su sai dai akwai alamar rijiya ta ba da ruwa guga ya hana. binciken da mun yi shi na na kiran shi wanga wanda an wakilin namu shi ɗaya na binciken da mun kai kuma gare shi babu wani abin da mun ka yana ina shi wakilin naku yana can soko duk da still ya bamu labarin cewa ko zai na maraɗi wurin wasu harkoki gwamnati da ta ɗauko mu ta ce shekara hudu za mu karatu cin mu da shan mu za a ɗauka tsawon shekara hudu ga haka an ka tara mu an ka ce lalle mu ɗan gwamnati muke wakilan gwamnati muke to yanzu abun ya canza zan ne ba haka nan bana gaskiya gwamnati ta ce za ta turo wakilai ta turo wakilai an yi bincike tsawon yanzu wata biyu da binciken an ce an gama komi har yanzu ba mu ji komai ba saboda haka mu taimako muke nema gwamnati ta sani muna cikin wani hali muna neman taimako saboda gaskiya muna cikin wani hali na ha'ulai ɗaliban sun ce a can baya ofishin jakadancin najeriya a niger ya tallafa musu da jika biyar na sefa saboda haka na nemi jin ta bakin jami'an diplomasiyar ta najeriya to amma an ce da ni mai kula da sha'anin ilimi ya yi bulaguro sannan kuma na leƙa ofishin babban jami'in hukumar jami'ar yamai nan ma haƙata bata cimma ruwa ba Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.